واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا سافير لتنم قوما قوتا بيو وتنصفر هجرر النبي صلى الله عليه وسلم na da shekara 1442 wadda ta yi daidai da <clears throat> ashirin da takwas ga watan tara watan satumba kalandar albashi shekara da ashirin kuma a ci gaba da karatun littafin alkaunin mufid ala kitabin tauhid na babban malami muhammad bin salih al-ufemin muna cikin babi na 64 a jerin ƙananan babuka ko babuka guda 66 da ke cikin wannan littafin shi ne babi da yake magana akan al-istishfa'u billah wato neman ceto da Allah subhanahu wata'ala mun ji fashin baki na shi malam Muhammad bin Abdul har zuwa ƙarshen matsaloli muna jin fashin baki na shi malam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen hadisin da ya kawo a wannan babi mun ji fashin bakinsa har inda ya ce hatta urifa zalika fi wujuhi ashabi za mu tashi inda ya ce wai hak kauluhu wai hak littafi irin na hannuna juzi na biyu shafi na ɗari biyar da takwas sakin layi na biyu daga ƙasa sadara ta uku da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya samu dace malam muhammad bin salih al-usaimin allah ya ji ya ce qauluhu fadar manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ce wai haq wai mansubun lafazun wai haka wai hudin an masa nasba ne da wani amil wanda an shafe shi taqdiruhu alzamaka allah wai haka allah ya lazimta maka hinka za mu ji menene ma'anansa don malamai sun yi magana biyu a kai ana cewa bone canka ko kuma a'a tausayi shine wai wata haratan tudaf wani lokacin akan kawo wai da mudaf kamar wai haka fa yuqalu wai haka sai ce wai haka kun ga an saka an raba kaulasan a jikin wai hadin wa tararra ta tuɓa waɗannan lzafa, wani lokacin a yanke ta gabar yin lzafa don fayuqalu wai halak ina ko a ce wai haka sai a ce wai halaka, wa tararra ta turfa waɗanda ana mabtada, wani lokacin akan yi mata rufa a matsayin mabtada ce fayuqalu sai a ce wai huhu au wai hunlahu sai a wai huhu ko a wai hunlahu, wa hiya lafa waihu. ko waiha wa wailun wa waisun kulluha mutaqaribatun fil ma'ana wadannan guda uku da waihu da wailu da waisu duk suna kusan ma'ana suna kusance ce ne da juna walakin na ba'd ulama'il lugha qal sai dai wasu daga cikin malaman lugha sun ce inna waiha kalimatu tarhum shi lafazin waih kalma ce ta tausayi wa wail lafazin wail kuma kalimatu wa'id kalma ce ta narko fa ma'ana wai haka inni atarahhamu lak ma'anar wai haka ina tausaya maka wa ahinnu alayk ina jin kanka wa minhum man qala akwai daga cikin malaman lugha waɗanda suka ce kullu hadhihi alkalimat duk waɗannan kalmomi da waihu da wailu da waisu tadullu ala tahrir suna nuni ne akan tsawa ka shedi a hirɗinka wailak ko waihak ko waisak duk ana yi wa mutum tsawa ne da ka shedi fa'ala ma'ana anna waih bi ma'ana tarahum يكون قوله صلى الله عليه وسلم ترحما لهذا الرجل الذي bi بهذا الكلام to bisa ma'anar in muka ɗauki ma'anar cewa waihu ana nufin tausayi to fadar manzo Allah su sallam ne ce wai haka ga wannan mutumin za a ɗauka manzo Allah su sallam yana tausaya masa ne bisa wannan magana da ya faɗa ka annahu lam ya'rif qadar Allah kamar bai san matsayin Allah shi yasa ya jingina wannan magana zuwa ga Allah yace atashafa'u billahi ko na tashafa'u billahi alayk wa na tashafa'u bika ala Allah qawluhu fadar manzo Allah su sallam ne ce atadri ma Allah ka san waye Allah kuwa al-muradu bil istifham at-ta'zim abin nufi da wannan tambayar girmama abin ai abin nufi sha'anullahi azim sha'anin Allah mai girma ne wa yahtamilu anna al-ma'na kuma zai iya daukar abin da ake nufi la tadri ma Allah kai baka san waye Allah ba bal anta jahilun bi ka jahilci Allah fa yakunu al-murad bil istifham an-nafi sai zamanto abin nufi da wannan tambayar korewa ake ka san Allah kuwa ma'ana baka san Allah ba dan da ka san Allah hakikanin sanin Allah da ba za ka faɗi wannan kalmar a tare da shi ba wa qawluhu mallah har ila da yace mallah jumlatun jumlatun istifhamiyya mu'allaqa mu'alliqatun litadri an al'amal tace eh, eh, wato ita mallah jumla ce ta tambaya wadda ta sasare lafazin tadiri ga da yin aiki li'anna dara tansibu maf'ulai saboda lafazin dara a harshen larabci ina yin fataha ga maf'ulai guda biyu lakinnaha tu'allaqu bil istifham 'an al-'amal amma idan dara ta zo a kuma cikin yanayin tambaya to sai ta kange ta ta rataye ta gaba da yin aiki wa takunu al-jumlatu fi mahalli nasbin saddad masadda maf'ulai tadri sai jumla din ta zamanto ta zo a mahallin nasba wadda ta zo ta toshe matosar maf'ulai guda biyu wanda tadri take yi wa ainihin eh, nasba din su biyu sai zaman to ba za ta yi wannan aikin ba a da sai ce mallaha an gane ku amma sai aka ce mallahu to ta zo ne sai ta rufe ainihin wato mafolan ta zafe abin nan hanyar ba za ta yi zama tadiri din ba za ta yi aiki ba qawluhu fadar manzo Allah su sallam ne ce inna sha'ana Allah azabu min zalik lalle sha'anin ubangiji yafi gaban haka ai inna amra Allah wa 'azamatahu a'zamu mimma tasawwarta haythu jita bi hadha al wato al'amarin Allah da girmansa sun fi gaban abin da ka suranta shi da shi da ka zo da wannan lafazi kake cewa wai muna ceto da Allah akan ka muna ceto da kai akan Allah qawluhu fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce innahu la yustashfa'u billahi ala ahad ba a yin ceto ga wani da Allah akan kowa ba a yin ceto da Allah ai la yutlab minhu an yakuna shafi'an ila ahad wato ba a neman Allah ya to mai ceto zuwa ga wani ɗaya kowaye wa zalika likamali kamali azamatihi wa kibriyayi wannan ko saboda cikar azama ta Allah da kibriya nasa wa hadha alhadith fihi da'f wannan hadisin akwai rauni a cikin sa walakin da ma'anahu sahih sai dai ma'anar hadisin ingantacciya ce wa annahu la yajuzu li ahadin an yaqul kuma bai halatta ga wani daya yace nastashfi'u billahi alayk muna neman ceto da Allah kanka bai halatta wannan hadisin ko da yana da rauni amma ma'anarsa tana da kyau da aka imam al-bukhari fitar da shi a cikin tarihul kabir juz'i na biyu shafi 224 abu dawud a cikin sunna babu fil jahmiya juz'i na biyar shafi na 94 da usman ad-darimi a cikin ar-rad al-jahmiya shafi na 24 da kuma an-nagat al-mirrisi shafi na 89 da shafi 105 da ibn khuzaima a cikin kitab at-tauhid shafi na 103 da ibn abi asim a cikin as-sunna hadisi mai lamba 575 da Muhammad dan Abi Shayba a cikin al-Arsh shafi na 11 da Imam Tabrani a cikin al-Kabir hadisi mai lamba 1547 da Imam Daruqutni a cikin al-Du'afa hadisi mai lamba 38 da 39 da Imam al-Baihaqi a cikin al-Asma shafi na 417 da 418 da Imam al-Bagawi a cikin Sharh sunna juzi na farko shafi na 175 zuwa 176 da imam al-mizdi a cikin tahzib al-kamal juz'i na farko shafi na 184 da 185 da imam az-zahabi a cikin al-ulu shafi na 37 zuwa 39 ibn kasir ya kawo shi a cikin tafsirin sa juz'i na farko shafi na 110 amma da ya ce hadisin nan garibi ne in ka hada hanyoyin hadisi da malaman da suka ruwaito shi da maganganun da malamai suka yi ba zai sauka daga daraja al-husn ba ya zamanto hadisi ne wanda yake kyakkyawa wanda za yi amfani da shi da haka waɗansu da suka aibanta muhammad bin abdulwahab kawo wannan hadisi a cikin kitabu tauhid tare da cewa a matsala da ta shafi aƙida ta shafi tauhidi ba a yadda amfani da hadisi mai rauni ba sai hadisi wanda yake ingantacce suka aibanta masa dalilin wannan to ba su bi sauran hanyoyin ba ne da malamai suka ruwaito wannan hadisi da magaman da malamai suka yi to kuma dama shi hadisi kamar yadda muka wuce a wasu wurare da dama kamar lokacin da muka yi eh, karatu a littafin musamman hadis mun ji shi hadisi iri biyu ne akwai makbul akwai mardut akwai wanda ana karba akwai wanda ana jefarwa to shi bangaren makbul muka ce iri biyu ne akwai as-sahih akwai al-hasan bangaren mardut shi kuma ad-da'if da anwa'uhu da nau'o'insa to amma shi alhassan ɗin nan akwai hadisi wanda yake da'if ne in ya zo ta hanyoyi da yawa yartaqi min darajati ila darajati sai ya samu promotion ya samu ƙarin girma ya samu ƙarin matsayi sai ya tashi daga hadisi mai rauni ya koma hadisi mai kyau to saboda haka shi wannan hadisin ko da ya zo da hanyoyi masu rauni amma haɗuwarsu suna sa shi ya tashi daga wannan matsayin na rauni ya koma hadisi kyakkyawa wanda za a yi amfani da shi a cikin babin aƙida wannan ita ce fuskar da ta sa shi malam muhammad bin abdul wahab ya kawo wannan hadisi a cikin kitabun tauhid ina fatan mun gane to da haka ne malam muhammad bin salih al-usaimi yace wannan hadisin ko da akwai rauni a cikinsa, amma kuma ma'anarsa ingantacciya ce to kuma dama shi abin nan hadisi yakan zo da abubuwa guda biyu ko rauni da ake cewa a cikin hadisi akwai rauni a cikin sanadi akwai rauni a cikin matani an gane rauni a cikin sanadi baya su sai an samu rauni a cikin matani to da haka aka ce wannan hadisin mai rauni ne ma'ana sanadin a sanadinsa amma ma'anahu sahiha ma'anarsa kuma ingantacciya ce saboda haka zai tashi daga wancan abin nan din zai zama to ingantacce a ka'ida saboda sauran ka'idoji da suka cika wannan ma'anar in zama to ingantacciya su samu su yi aiki saboda idan aka rushe su to an rushe abu wanda yake ingantacce kuma yana cikin ma'anar addini na fatan mun gane fayin kila mala ce da za a ce alaysa qad qala an-nabi sallallahu alaihi ashe manzo Allah sallallahu ba ya ce wanda ya ya hada ku Allah ku bashi ba ai mun wuce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sa'alakum billahi fa'tuhu wanda duk iroke ku ya hada ku da Allah to ku bashi kar ku hana shi wanda kuma ya nemi tsarinku da Allah ku tsare shi wannan hadisin na imamun nasa'i da ya kawo cikin kitabun zaka hadisi mai lamba 2567 da abu dawud shi ma cikin sunan na kitabun zaka hadisi mai lamba 2672 da imam ahmad bin hanbal a cikin musnad juz'i na biyu shafi na 99 da shafi na 127 wannan waɗannan hadisai ko wannan hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda iroke ku ko ya haɗa ku da Allah ku bashi da kuma cewa eh, wanda ya nemi tsarinku da Allah ku tsare shi wannan hadisin da za ka ce ya yi karo da wancan sai a ce da kai babu babu karo wa haza dalilun ala jawazi as-su'ali billah shi wannan hadisi da manzo Allah ce wanda in roke ku da Allah ku bashi ina nuna halacci ne na ya halatta ka roƙi mutum wani abu ka haɗa shi da Allah ka ce ibaka if law lam yakuni su'alu billahi ja'izan lam yakuni yata'u sa'il wajiba dan da roƙo da Allah bai halatta ba to da bai to wajibi wanda ya haɗa ka da Allah ka bashi ba an gane amma wanda ya haɗa ka da Allah ya ce wani ba ni kaza to yana da haƙƙi kai kuma ka bashi yana da haƙƙi ka bashi da haka da yawa in muka same irin wannan munasaba sai mu ɗan yi faɗakarwa ga mutane mutum ya zo ya same ku ya ce ku taimake shi don allah ku taimake shi guzurinsa ya ƙare to karfi masa jini ne in za ku bashi ku bashi in ba za ku bashi ba ku kyale shi amma ku bashin kuma wajibi ne haƙƙinsa ne a kan allah ya sa kuna gani da haka manzo Allah su sanu ce wanda ya haɗa ku da Allah ya roƙe ku da Allah to ku bashi wanda ya nemi tsarin ku da Allah ku tsare shi kada ku cutar da shi kar ku yi masa abin da ba daidai ba ku kyale shi wannan ita ce koyarwa ta addini to da haka ashe kenan ka roƙi mutum ka haɗa shi da Allah yi maka wani abu wannan ya halatta da haka muka wuce a baya bai halatta ka ce dan Allah dan kaza yi min kaza muka ba da misali kamar masu dan Allah dan annabi akwai masu faɗa ku to wannan kuskure ne kuskure duk inda ka kai da ka saba ana faɗa ka tashi ka ji ana yi kai ma kana faɗa kana ji ana faɗa na kaza kuskure ne kowa yake faɗa kuskure ne ka ce dan Allah dan annabi ai ana faɗa ko to kuskure ne da haka da suka zo suka ce dan Allah dan annabi a gaban manzo Allah sai ce a'a dan Allah shi kadai dan Allah shi kadai da sai ce wanda ya roke ku ya hada ku da Allah to ku bashi wanda in nemi tsarin ku da Allah in nemi tsari da ku da Allah ku tsari shi ka zo zaka musu dan Allah kai hakuri kai hakuri ana yin wannan abin ku ko za ka da ki yaro ko wani mai dan Allah abba kai hakuri dan Allah ya yi hakuri dan Allah malam kai hakuri amma sai an da ki mutu sai an da ke shi babu umarnin Allah babu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in mu tsari da Allah gare ku ku tsare shi sai ku kyale shi sai to ka shiga alfarmar Allah amma Allah ya saka sake min irin wannan nan gaba yanzu ka shiga alfarmar Allah ka hada ni da Allah na kyale ka amma Allah ya saka sake min irin wannan nan gaba sai ka shedi ne kake masa ko shi yana da mutunci zai kuma yi to dan haka ainihin irin waɗannan abubuwan manzo Allah sun sallam sai sai ta mutane sai sai ta mutane ga abin da ya kamata a yi to da haka ka haɗa mutum da Allah ka roki abu a wajen sa wannan ya halatta wal jawab malai ce amsa an yi qala ce inna su'ala billahi la zai an ta kuna martabatul mas'ul bihi adna min martabatul mas'ul bi khilaf istishfa in aka ce ka haɗa mutum da Allah ka roke shi wani abu wannan ba ina nuna matsayin wanda ka roƙa da shi din yana ƙasa da matsayin wanda aka roƙa ba ne saɓanin neman ceto shi neman ceto koyaushe wanda ake nema a wajensa shi ne a sama daga wanda ake nema to da aka uka gara na tashin alkiyama ko kuma maganar ceto da ake yi za ku ji duk bayi ne suke yi a wurin allah subhanahu wa ta'ala misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa yana ƙasa da matsayin Allah ranar kiyama zai yi ceto annaba za su yi ceto shahidai wasu za su yi ceto a cikin mala'iku akwai wanda za su yi ceto ragunan laye za su yi ceto za a yi kaza waɗannan duk sun Allah daraja ba su bi shi ba Allah ya sa kuna gane to amma wajen roƙa kuma to nan kuma ya sha bamban ya sha bamban dan kace dan Allah yi min kaza Allah shi ne a sama kai kana ƙasa kana wasuli da Allah ka samu abin da kake bukata a wajen wani sabanin ceto shi Allah kake ɗakuwa gaba ɗayan shi zai sako ƙasa ya neman maka ina neman alfarma a wajen wani yi maka wani abu Allah ya sa kuna gane bambancin su kenan to da haka shi wannan babu dan a ɓallolantar da matsala ɗin ne don mutane su fahimci me ake nufi shi yasa malam ya kawo shi ba da haka ba sai a wadatu da waccan da aka yi aka yi wuce ba a roƙon Allah da wani abu da fuskar ba a roƙon wani abu da fuskar Allah sai aljanna sai a kyale ka akan to amma saboda fito maka da abin fili dan harkar aqida tana da wahala tana da daure kai tana da matsaloli waɗanda suke masu wahalar Eh, mu'amala da su da haka sai an fitar da su filla-filla domin mutane su gane su don kada mutum ya je ina takama yana rayuwa akan tauhidi nan kuma yana rayuwa akan su, kari ina takama ina kan daidai nan kuma yana kan kuskure kari ina takama ina yin abu wanda yake zai samu lada a wurin Allah alhali zulubi yake dauka ina fatan mun gane to da haka bambancin su kenan roko da Allah daban ceto da Allah daban bal ya yadullu ala anna martabatal mas'ul bihi azima bal e kace dan Allah yi mun kaza wannan na nuna matsayin wanda ake roƙa din da shi mai girma ne bi haisu idza su'ila bihi u'tiya sai inda in an roƙa da shi ana bayarwa ala anna ba'd al ulama qal tare cewa waɗansu malamai ma cewa suka yi man sa'alakum billahi da manzo Allah ya faɗa ai man sa'alakum su'alan بمقتضى شريعه الله فاعطوه fa'atuhu wanda iroke ku wani abin iroke ku wani abin roƙa abinda ya ina cikin ƙarƙashin shari'ar Allah to ku bashi al ma'ana man qala as'aluka billahi suka ce ba ana nufin ba wanda ya roke ka da Allah ba da yace dan Allah kai mun ba shi yake nufi ba wannan duk saboda su kauce wa fada cikin okuda ta abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafa a ƙida ta ce da kai a ba ma don Allah ɗin ake nufi ba a wato wannan abin da ya roƙe ka ubangiji wata Allah ya yadda in aka roƙe mutum a bai da wannan abin da aka mutum ba zai zo ce da kai don da wani to kenan. A wani zo ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama yin zina ko ce ya rasulullah ka bani dama yin zina na inda in ya hada shi da Allah sai ce je ka yi zina ba sai ce je yi zina ba saboda ne Allah bai da yi zina ba to da haka in ya hada ka da Allah din sai abin da Allah iya da shari'a ta yadda cewa a yi amfani da wannan abin wal ma'anar awwal asah amma magana ta farko ita ce mafi inganci cewa mutum ya ce dan Allah yi min kaza kai kuma kai masa wa qad warada mithluhu fi qawli malak wa irin wannan din ya zo a cikin fadar mala'ikan nan da izo aka turo shi wajen mutane guda uku da mai sanko ko mai kora da da da da kuturu da makaho kuna tuna hadisi mun wuce shi a can shafi na 289 hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito karshen hadisi ya ce as'aluka billazi a tsakan launar hasan da ya wajen wannan ainihin kuturu ɗin ko wajen wannan eh, ya sunansa mai kora yace ina haɗa ka da allan da ya baka kyakkyawan launi kyakkyawan kala kyakkyawan yanayi bayan da mutane suna kyamar ka ka bani akuya kwaya ɗaya ko ka bani raƙumi ɗaya ko ka bani kaza guda ɗaya wanda zan yi amfani da shi in ƙarasa tafiya ta da nake yi sai ya suka hana shi a ka karshe makaho din ya bashi sai aka ce dama mala'ika ne Allah ya aiko shi dai a jarraba su dukkanin su basu da komai mutane suna kyamarsu aka zo aka yi musu alfarma aka roƙan musu Allah Allah subhanahu wataala ya ba su dukiya ya ba su kawar musu da kazanta suka zama ababen sha'awa a wajen mutane to amma kuma da aka zo aka hada su da Allah su bayar su kuma sai suka ki sai suka kira mabuki Allah ya sauke to kaga anan wannan mala'ika cewa as'aluka billahi ina hada ka da Allah na roke ka dan Allah wanda ibaka wannan dukiyar ka bani raƙumi kwaya daya ka bani saniya kwaya daya ka bani akuya kwaya daya da waye roke shi da Allah to kuma har a cikin alkur'ani ai mun gani Allah subhanahu wataala da kansa ya faɗa واتقوا الله الذي تساءلون به كجرو قران الله wannan da kuke roƙon junan ku da shi kace dan Allah wa na kai mun kaza ne in ce dan Allah kai mun kaza kuma sai mu yi saboda haka ba laifi bane kace dan Allah ai maka kaza dan Allah wa ne yi mun kaza an gane fihi masail akwai masaloli a cikin wannan babin al'ula ta farko inkaruhu ala man na nastashfi'u billahi alayk inkari da manzo Allah sallallahu alaihi yayi ga wanda yake da shi na nastashfi'u billahi alayk muna yin ceto da Allah akanka to khadhu min qawlihi subhanallah a ma Allah za mu gano wannan daga fadar manzo Allah da ya ringa cewa subhanallahi subhanallahi subhanallahi kai ka san waye Allah kuwa wa qawluhu da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqi ba a neman ceto da Allah a kan ɗaya daga cikin bayansa ba za a mayar da Allah shine mai ceto a wajen wani ba sai dai wani ya ceto a wurin Allah saboda kowa ka sani darajarsa tana kasa da Allah ne subhanahu wata'ala saboda haka sai dai ya ceto a wurin Allah ba ceto ba Allah ya ceto a wurinsa ba wannan hadisin imam abu dawud ya fitar da shi a cikin as sunnah hadisi mai lamba 1726 da imam al-bukhari a cikin at-tarikh al-kabir da wasu malamai an gani. to don haka ainihin wannan abin nan din fadar haka laifi ne babba yana cin ya ci karo da akida ta tauhidi asaniya mas'ala ta biyu tagayyuruhu tagayyuran urifa fi wujuhi ashabihi min hadhihi kalima yadda fuskar manzo Allah sallallahu ta canza canzawar da sai da aka gane haka a fuskar sahabbansa daga wannan kalma da ya fada to min qawlihi za a gano wannan daga fadar mai ruwa da yace fa ma zala yusabbihu hatta urifa zalika fi wujuhi ashabi bai ainihin bai gushe ina tasbihi ba har sai da aka fahimci aka a fuskar sahabbansa wa kaunuhu yukarriru subhanallah هذا يدل على أنه تغير تغير حتى عرف في وجوه أصحابه kalima da الكلمة لما زال الله سبحانه وتعالى ميميت maimaita كلمة سبحان الله سبحان subhanallah. sai da ya nuna cewa sai da fuskarsa ta canza yanayinsa ya canza hankalinsa ya tashi saboda kana so ka ga tashin hankalin manzan Allah ta a saba wa Allah in kana so ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mazan tsaye ne a saba wa Allah subhanahu wataala yanzu nan zaka ga ya canza sai i duhu i baki fuskarsa ta idan sai jaja sir gumi ya ringa keto masa ina karyo masa saboda ya san Allah subhanahu wataala wanda ya san Allah shi ne saban Allah yake masa nauyi saboda saban Allah na komai ina iya faruwa dalilinsa, komai ina iya faruwa azabar Allah fushin Allah ina iya sauka yanzu yanzu da wannan abin ya faru yi ta kuma fitina yawancin ta ta sauka ba waɗanda suka jawo ta kawai take a kansu ba har wanda yake barrantacce ma tana hada da shi dan ba ruwan sai na hada da shi da haka manzo Allah su sallam da yake gaya na Aisha wani lokaci zai zo muta wasu za su wata dandana za su je su yaƙi Ka'aba sai sun je wani fili Allah sai ya hada daga farkon su zuwa ƙarshen su santar wurin gaba ɗaya sai a kiswe su sai su ya Rasulullah za a kiswe su gaba ɗaya ita za su kiswe su gaba ɗaya ita ce kai a cikin su akwai wanda ba tare da su a suke ba dole aka yi musu suka tafi akwai waɗanda su kuma santar garin su aka zo an ce za a kiswe santa ɗin gaba ɗaya su ba ma tare da waɗanda suke ba sa cikin abin nan akwai waɗanda su 'yan kasuwa ne 'yan kasuwa da suke bin mayaka suna zuwa kawai suna su kasuwa ce suke tafiya da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a kinse su gaba ɗaya tashi kowa da akan niyyar salama tashin alkiyama gama da ya kai maka jiki kai dan ba ruwan mu in dai abin ya sami faru ya same ka ya taɓa ka kai maka jiki to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ya san Allah ya san girman wannan abin da ya faɗa da ya ringa subhanallah subhanallah subhanallah sai da hankalinsa ya tashi kalarsa ta canza har sai da sahabbansa suka gane cewa hankalinsa ba ta yake su ma suka shiga cikin damuwa irin wanda ya shiga sallallahu alaihi wasallam su su ta cancanza wa hadha dalilun ala anna hadhihi kalima kalimatun azimatun munkara wannan hujja ce dalili ne da yake nuna cewa wannan kalma kalma ce babba mummuna munin ta yayi muni munkara a bar kyama ce wanda wajibi ce duk musulmin kike ya gamace ta a salisa mas'ala ta uku annahu lam yunkir alaihi qawla nastashi'u bika ala Allah amma kun ga bai masa inkarin cewa muna neman ceto da kai a wurin Allah ba li'annahu qala dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi da shi la yustashfa'u billahi ala ahad ba a neman ceto da Allah akan kowa to amma babu laifi a nemi ceto da kai a wurin Allah an gane fa an kara alaihi zalik sai masa inkarin wannan wa sakata an qawli nastashfa'u bika ala Allah amma yi masa shiru akan sa da yace muna neman ceto da kai a wurin Allah wa hadha yadullu ala jawazi zalik wannan sai nuna halaccin haka wa huna qa'idatun wahiya ana ko wata ka'ida ita ce idza jaa fi nusus dhikru ashiya idan ambatan wasu abubuwa ya zuwa cikin nassosi fa unkira ba'daha wasu sukita an ba'd sai aka inkarin sashen su aka shiru ga biran sashi dalla la'ala anna ma lam yunkar fa wannan ya nuna abinda ba inkarin sa ba gaskiya ne daidai ne misalu zalika qauluhu ta'ala misalin haka fadar Allah maɗaukaki da ce. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء العراب ثمان وعشرون ألا إتي وإذا فعلوا فاحشة إن سك أيكة الفحشاء ممونا أيكي قالوا سكنتي وجدنا عليها آباءنا mun sami iyayenmu ne akan haka suna aikata wannan abin wallahu amarana biha Allah ne umarce mu mai haka Allah sai sai kul sai ne da su inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha fa ankara qawluhum wallahu na biha sai Allah ya musu inkarin fadar su da suka ce Allah ne umarce mu da haka wa sakata an qawlihim wajadna alaiha aba'ana amma in shiru da suka ce sun tarar da iyayensu ne suna yi da ai dama iyayen nasu suka tarar suna yi yanzu nan da asuba na tuwa masallaci yanzu nan da asuba nan na tuwa masallaci sai na ne yana tashi ga masallacin da iyaye ubansa da kakansa nan isan suna zuwa iyaye da kakanni na yake zuwa shi ba zai canza masallaci ba <laughs> Allah ya sa kuna gane shi ubansa da kakansa nan isan suna zuwa da haka ba zai canza masallaci ba hujjar sa kenan hujjar sawa iyayensa nan suke zuwa to kaga Allah bai musu inkarin iyayensu sun sami iyayensu akan wannan barnar ba su yi alfasha su ce kuma Allah ne yake su yi fadalla ala anna haqq su wannan ya nuna gaskiya ne wa misluha adadu ashabil kaf kwatankwacin wannan lissafin adadin ashabil kafi haythu qala an qawli da yadda Allah subhanahu ta'ala yace da suka ce salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaib wa sakata an qawl sab'atun wa thaminuhum kalbuhum annan suka ce adadin ashabul kafi salasatun su uku ne na hudun su shine karansu suna cewa su biyar ne na shidan su karansu sai Allah ya ce rajaman bil gaibi wannan duka makama ne jifa ne da gaibu bin sani ba sura ta 18 suratul kafi ashirin da biyu. amma da suka ce sab'atu musaminun kalbohun su bakwai ne na takwas ɗinsu shi ne karansu sakata sai Allah ya shiru wannan sai nuna su bakwai ne karansu ne na takwas ɗinsu. Allah ya sa kuna gani nan da suka ce uku ne suka ce biyar ne duk Allah ya musu raddi amma nan da suka ce bakwai ne karansu na takwas ɗinsu, Allah sai ya shiru sai ya ce rajiman bilgai kama kama suke yi amma wa sab'atun saminuhum kalbuhum su bakwai ne na cikon takwas din su shine karansu sai Allah ce wallahu alam bi iddatihim Allah shi ya san adadin nasu a ah, qurra bi alam bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil ce ubangiji na shi ya san adadin su ba wanda ya san adadin sai yan kada kenan waɗanda suka waɗanda suka ce su bakwai ne na takwas din su shine abin nan shine karansu suna cikin yan kadan din da suka san adadin da aka sai Allah ya shiru a kan nasu to da aka in ka samu wani nasu an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza ga wannan daidai ne wannan kuskure ne wannan daidai ne wannan kuskure ne sai ka ɗauki wanda yake na daidan sai ka amfani da shi na kuskuren ka bari misali kamar wani hadisi yana na yanzu yana yawo waɗansu abubuwa guda goma sha biyar in suka bayyana cikin al'ummata za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza hadisin ba ingantacce ba ne amma akwai gabobin da suke ingantattu ne a ciki saboda haka sai ka ɗauki mai ingantattun waɗanda ba ingantattu ba sai ka bi sai ka kyale su ina fatan mun gane to kamar haka na الرابعة مسألة هدوء التنبيه على تفسير سبحان الله فذكر وابسا فسر معنى كلمة سبحان الله لأن قوله إن شأن الله أعظم dalilun ala annahu munazzahun amma yunafi tilka al'azama dan da manzo Allah sun ce sha'anin Allah ya fi gaban haka dalili ne na cewa Allah maɗaukaki abin tsarkakewa ne ga birin abin duk da zai kore wancan girman nasu subhanahu wata'ala da yi yace irin ga subhanallah subhanallah subhanallah har sai da ya canza kuma aka fuskar sabansa su ma ta canza saboda an jingina wa Allah abin da yake kore girmansa da darajarsa alhamisa matsala ta biyar annal musulmi ne ya sa'alunahu al-istisqa musulmai sukan nemi manzo Allah su sallam ya fita sallar roƙon sallar ruwa roƙon ruwa wa fi hali hayati wannan a zamanin rayuwar manza Allah amma ba'da wafati falam yakunu yaf'aluna amma bayan mutuwar manzo Allah su sallam ba su kasance suna yin haka ba li'annahu sallallahu alaihi wasallam in kafa amaluhu bi nafsihi wa ibadati saboda duk wani aiki da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai yi shi da kansa to ya katse da mutuwarsa da ibadar da yake yi wali hadha lamma hasada al-jadabu fi adi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu da haka lokacin da aka samu fari zamanin umar dan khattab Allah ya kara masa yadda istasqa bil abbas sai ma al abbas babban manzan Allah su ya ne yi musu sallar roƙon ruwa faƙala sai ce allahumma ya allah na kunna na tawassalu ilaika bi nabiyina fatasqiyana mun kasance muna yin tawassuli da annabinka annabinmu sai ka shayar da mu wa inna na tawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina to yanzu ma muna yin tawassuli da ammi baffan annabinka da haka annabinmu ka ba mu ruwa ka shayar da mu wa tawassuluhum bin nabi sallallahu alaihi wasallam kana bi talabihim ad-du'a min tawassulin da suke da manzo Allah su sallam ba fa zuwa suke cewa ya ya rasulullah ka roki Allah dan matsayin kai ba mu ruwa ba ai kuna gane ku mun wuce babin a baya ba haka suke cewa ba a'a zuwa suke su ce kai mana addu'a ka roki Allah ya ba mu ruwa sai a fita a je a yi sallah a yi hutuba a yi wa mutane wa'azi ko a yi hutuba a yi wa'azi a faɗakar da mutane sannan a yi sallah a roƙin allah ya ba da ruwa Allah ya sa kuna gane ba cewa ake manzo Allah yi muna tawassuli da kai a roƙa shi cewa ake yayi addu'a yayi addu'a da aka sai i alwala ije i jagoranci mutane a yi sallah a fita bayan gari a cikin yanayi wanda yake na birgiza kama a fita da mutane da manyan mutane da kananan yara da tsofaffi da mata da hadda dabbobi hadda tsuntsaye a fita a je a yi addu'a sai ya ubangiji ka kalli waɗannan masu raunin Allah kar ka kalle mu mu tsayayyu masu ƙarfi waɗannan masu raunin Allah ka taimake mu ka ba mu ruwa dalilin su kuma sai Allah subhanahu wataala ya bada ruwa ina fatan muna gane to saboda haka haka nan ake yin roƙon ruwan kar wani ya ɗauka zuwa suke suna cewa Allah ka ba mu ruwa dan alfarma annabi ba ka ga da abu sai a zuwa na halilu mai rigar ruwa ku ka ba mu ruwa mu sha halliru sai su za a tambaya shi wai waye hallirin nan Allah ya sauke an gane wali haza ja'a fi ba'd riwayat da haka ne izo a wasu daga cikin ruwayoyi anna umara kana ya'muru al-abbasa fa yaqum cewa umar ya kasance yana umartar albas ne baffan manzan Allah su sallam shi kuma sai ita shi yi addu'a sai Allah ya bada ruwa lokacin da muka wuce nan babin na gaya muku wata magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye ko yana mace ya fi abbas da ya halatta a yi tawassuli da shi to yana cikin kabarinsa masu su shi su tawassuli da shi da da shi din ake tawassuli ba da addu'a sallallahu Allah ya sa kuna ganewa dan manzon Allah ina raye da ina mace yafi Abbas ko dan manzon Allah ya mutu Abbas ya fi shi ba wanda ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina raye ko ina mace babu shi in dai abin halitta ne ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja babu shi to saboda haka wannan sai nuna maka da su je sun yi istisqai da manzon Allah ba kuma ga kabarinsa a tare da su a Madina suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da aka samu matsalar da su sun yi tawassuli da shi ba suka dauko Abbas sai nuna maka cewa da addu'ar sa ake yi yanzu yana mace zai yi addu'a zai ce Allah kai kaza Allah kai kaza kun ga ba zai ba to da haka sai suka dauko wanda shi zai iya yi shine ya roki Allah a ce kaza to in kace to ai yace baffan annabi ne to wannan kuma in kana da matsayi zuwa ga kusanci zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka zamanto mutumin kirki ai kafi wanda ba shi da matsayi har a wurin Allah wanda kusanci zuwa ga manzan Allah amma in kana da kusanci da manzan Allah kai ki zama mutumin kirki to wanda ba shi da kusanci zuwa da shi kuma ya fi ka daraja a wajen manzan Allah da wajen Allah subhanahu wataala Allah ya sa kuna gane Abu Lahab baba fa manzan Allah bane ina da kusanci da shi ko ba shi da shi ba su da kusanci babban manzan Allah ne dan uwan mahaifin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma Abu Lahab gashi na yanzu haka yau nan da su ba an karanta ayar da aka tsine masa da shi da matarsa tabbata ya da abi lahab wa tabba haka ne ko ba haka bane to me amfanin kusancinsa da manzan Allah saboda haka nagartar ita ce ba wai kusancin ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam muka wuce nan cikin sahih bukhari ya zo ya tsaya akan dutse ya dinga kiran butun makka quraishawa ya kira banu abdul manaf ya kira kaza ya kira da bayan ya kira sai zo ya fara kiran kuma dangin sanar gida ya kai wane ya kai wane ya kai wane ya ke wance ya ke wance ya ke safiya yar babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar uwar mahaifinsa safiya ya ke safiya ammata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam goggon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ke fatima yata yar manzan Allah yace salini ma shi'ti min mali fa inni la ubni anki min Allah shay'a roke ni abin da kike so na daga dukiyata amma ki ba Allah ran kiyama ba zan amfana miki komai ba wajen Allah ko ko aka ce fatima ai kan katke ko tankat ke a cikin yayin manzo Allah ya ce kadai ce ta rage bayan shi sallallahu alaihi wasallam ita kuma radiyallahu anha jikokin da ya samu ta karkashin ta mu ko da akwai umaima ita ma ta haifi yaya amma kaga duniya ba ta zancen su sai waɗannan Allah ya ganar da mu to duk irin waɗannan abubuwan suna fitar maka ne cewa ba ana nufin yin tawassuli da zatin mutum ba ne a'a ana nufin tawassuli ne da addu'ar da mutum zai yi tawassuli da addu'ar da mutumin zai yi ita ake magana a kai to kuma duk ko yanzu ko ni ko kai yanzu in muna da wata bukata ai muna neman mutumin da muke tunanin ina da wani kusanci ne zuwa ga Allah mu sai mana addu'a haka ne kuma haka bane yanzu ka taba samun mashayi ka ce maka addu'a duk wanda ka ce wanda ta yana da addu'a sai ka ganshi malazuncin alqur'ani ne malazuncin sunna annabi ne mutumin kirki ne kana tunanin ya ga Allah Allah zai saurare shi amma mashayi zaka ba mashayi addu'a ka ce ne mashayi ne min addu'a ba za ka ce maka ba saboda mai kai ka san kawai a haka dai a zahiri ba shi da wani matsayi a wurin Allah da zai roƙi Allah Allah dan shi ko dan addu'a sai ba shi da shi to da abin da suka yi kenan da aka Umar dan Khattab da yin nemi Abbas yi ya duba salaharsa da kuma kusancinsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sa ran tunda mutumin kirki ne kuma ga wannan kusantaka da yake da ita zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in ya roki Allah Allah zai ba saboda ne bayan mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya halatta a gaji manzan Allah sallallahu alaihi a dukiyar da ya mutu ya bari fatima in ta ɗauki kaso ɗaya bisa biyu matansa suka ɗauki timaninsu abin da ya raguwa abbas ne zai gada Allah ya sa kuna ganewa saboda shi rabon gado da haka yin ɗanshi a yace da kai aliyu zai gaji manzan Allah su alaihi sai ka ce a ba bashi da gadon manzan Allah saboda da manzan Allah ya mutu Abbas ina da rai ina da rai ko shi da rai Abbas ina da rai don haka idan manzan Allah da ya mutu da za a gaji dukiyarsa Fatima rabin dukiyar za ta ɗauka, matan manzan Allah za su ɗauki tumunin na na takaba sai kuma abin da gowa za a baiwa Abbas saboda shi ne baffan manzan Allah su sallam aliyu kuma ɗan baffa ne baffa is next step to one ɗan baffa baffa ina gaba da ɗan baffa kuma idan aliyu ya gaji manzan Allah su san su abfadun ɗan al'abba, su abdullahi ɗan abba, su waye duk za su gaji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ma yayin baffansa ne da haka Allah ka san addinin ya haɗu da jahilci sai a ta rigima sai a ta ɓarna Allah ya sauki to da haka wannan shine abin da suka kalla wa bi hadha na'rifu anna al-qissata al-marwiyata 'an ar-rajul al-atbi الذي كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليكم يا رسول الله سمعت الله يقول dan haka da wannan zamu gane kissa da aka ruwaito daga wani mutum a Utbe wanda ya kasance yana zaune a kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam wani balaraban kauye sai yazo sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata a gare ka ya manzan Allah ya Allah na naji Allah yana cewa walau an annahum idh zalamu an anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar la lawajadu Allah tawabar rahima an-nisa 64 na naji Allah yana cewa walau an annahum idh zalamu an anfusahum ina ma cewa su lokacin da suka zalunci kawunan su ja'uka sun zo maka fastaghfirullaha sai suka nemi gafara Allah wasaghfara lahum ar-rasul manzon Allah ya nemi musu gafarar Allah da wajadullahi tawwabar rahima da sun samu Allah mai karɓar tuba ne mai jin kai ne sura ta wani suratun nisa aya ta 64 wa inni qad jitu mustaghfiran li dhanbi bika ila rabbi yace to na zo maka ina mai neman gafarar zunubi na ina neman ceto da kai zuwa wajen ubangiji na sun ma an sha ya ko sai ringa cewa ya khaira man dufi na bilka'i a azumu fataba min tibihin nalka'u wal akam nafsil fida'u li kabrin an ta sakinuhu fihi al'afafu wa fihi aljudu wal karam yace ya khaira man dufi na bilka'i a azama ya mafi alkhairun wanda aka binne kasusuwansa ainihin a cikin ƙasa fataba min tsibihin na wal walukum sai ya zamanto da ƙasa ɗin bigiran da aka binne shi da falalan duwatsu sai ya zamanto sun yi tsarki sun yi kyau sun yi nagarta nafsil fida'u li qabrin anta nuhu ya ce zuciya raina na bayar da shi fansa ga kabarin da kake zaune a cikinsa fihi al'afaf wa fihi al wal karam akwai al'afaf kamewa a cikinsa ma'ana wanda ya je wannan wurin ya samu kamiya ya samu daraja akwai aljud baiwa wal karamu da karamci sun mansara sannan yi juya ya tafi ƙala al'utbi wannan al'utbi ya ce fa galabat ni aini sai idanuna irin jaye ne fara aitin nabiya sallallahu alaihi wasallam fi naumi fa sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bacci sai ce ya utbi ya kai utbi bashir al-arabi anna Allah qad ghafara lahu ka baiwa wannan balaraban kauye kai masa albishar cewa Allah ya gafarta masa dalilin tunda ya zo kabari na nemi in nema masa gafara fahabihin riwayar riwayatu batilatu la sihhata hatala. wannan riwayar batacciya ce ta ƙarya ce ba ta da inganci li'anna ha majhul sanda saboda wanda irwaito ta ba san shi ba wa kazalika man rawaha anhu majhulun haka waɗanda duk suka ruwaito wannan riwayar ba san su ba Walankin an tasih kuma ba zai yi masu ta zamanto ta inganta ba li'annal aya dan abin da aya tace walau annahum izzalam wa lam yaqul idza zalam me isa a lokacin da suka yi zalunci bai ce idan suka yi zalunci wa if lima mada bi khilafi idza if na abin da ya wuce ne idza na abin da zai zo ne idan sun yi ma'ana nan gaba kenan if sun yi da haka me isa lokacin da suka yi sabo manzan Allah yana raye me yasa ba su zo wajen manzan Allah ya nema musu gafara Allah ba ba wai yana nufin bayan manzan Allah ya mutu idan suka yi a'a su zo bane a'a da suka yi lokacin ina raye me isa ba zo ya su nemi gafara ya nema musu gafara Allah ba wa sahabatu radiyallahu anhu lamma lahikahumul jadab fi zaman umara radiyallahu anhu sahabbai Allah ya kara musu yadda lokacin da fari isa me su a zamanin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda lam yastasqu bir rasul sallallahu alaihi wasallam fasiru qarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wa inma istasqu bil Abbas bin Abdul Muttalib sun yi istisqa'i ne da Abbas dan Abdul Muttalib Allah ya kara masa yadda bi du'a'ihi da addu'arsa wa huwa hadirun fihim kuma shi ina raye a cikinsu ga shi nan shi ya zo ya tsaya ya shige gaba yi addu'a su kuma suna cewa amin imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin kun tuna cikin kitab al babu su'alin nas al-imam al-istisqa juzi na farko shafi na 318 hadisin Anas dan Malik Allah ya kara musu yarda saboda haka to ba da gangar jikin mutum ake yin abin nan istisqa idin ba ba da shi karan kansa ba addu'ar da yake yi wa min fawaidil na daga fa'idodin wannan hadisi awalan na farko annahu yanbaghi an yuqaddama al-insan inda inda talab an yuqaddima al-insan inda talab al-awsaf allati tastalzimu al-'athf alayh liqawlihi nahkat al-anfus lokacin da mutum zai nemi wani abu a wurin Allah subhanahu wata'ala ko a wurin wani mutum to ya gabatar da sufofin da za su tausasa zuciya domin a samu abin da ake nema kaga nan wannan mutumin balaraban kawai da ya zo mai yace da manzan Allah nan katil anfus rayuka sun tawaya jiki ya yi rauni dukiya ta halaka dabbobi sun sha wahala babu abinci dabbobi sun rame yanzu duk mai tausayi zai ji mai zai ji tausayi ko ba zai ji tausayi ba zai ji tausayi kaga mutane sun zan birgiza kama mutumin da ka san shi very giant fatarsa kamar ya ratsa jini ya fito ka gan shi ya yamushe ya zama abin nan mutum yana tafiya gab gab gab gab yanzu ka ga ya koma yana jan kafa ai zaka ji tausayi to da haka in ka zo zaka yi magana da zaka ga ya ubangiji bukatunka sai ka kwantar da kanka ka faɗa masa wasu sufofi ya fi ka sanin su amma wanda za su sa ya daɗa tausaya maka to haka in wani zaka je wajensa ka fuskance shi da wata bukata ba ta ƙarya ba fa ba ƙarya za ka yi ba amma ka faɗi abin da za ka kare zuciyarsa so domin wannan bukata ɗin tafiya an gane ku a sani fa'ida ta biyu a tarahum alal muslim jin tausayin mai laifi wanda ya zunubi wanda ya sabo ka ji tausayinsa iza kulna inna haƙ li tarahum din muka ce da manzo Allah sun talwace da shi wai haƙ tana nufin tausayi ne kada ka ga mutum yana saban Allah ya zama ta kuma baka tausayinsa ai mai saban Allah abin tausayi da haka da yawa nake cewa da ku waɗannan shugabannin maimakon zagin su da kuke da tsine musu da kuke da cin abin da ku daina ku ji tausayin su mahalin da suke ciki wallahi ababen tausayi ne ababen tausayi ne to ku ji tausayin su ɗan kun ji tausayin su da me za ku ji tausayin su ku yi musu addu'a to fa'idar addu'ar ita ce in Allah ya nufa addu'ar ta yi tasiri sai su daina abin da suke yi idan ba su ba ba su daina ba ta yi tasiri sharrinsu ko kuma zai taba ku ai kuna gane ku to kuma mafi sharrin al'amari mafi matsala shine mutum ya ringa ganin wani a hannunsa rayuwarsa take in ya ji daɗi shine in ya sha wahala shine to kaga an samu matsala ke babu laifi kamar yadda shi sababi sila amma ka yadda abin ya yi tasiri ne da yardar Allah subhanahu wa ta'ala babu wani wanda zai sai ya so ka ji daɗi in ya ga dama ka sha wahala babu shi Allah ne kawai amma ikan zama sababi wane yakan zama sababin ka ji daɗi wane yakan zama sababin ka sha wahala to ka roƙi Allah da shi yake sa a ji daɗi yake sa a sha wahala e, yadda ta dalilin wane ka ji daɗi ta dalilin wane ka sha wahala ka yadda cewa kowane lokaci har wanan da yake ganin wahala kake sha saboda shi ya zama to kai dadin kake ji ka san Allah ne kaddara maka wannan abin ka karbe shi ka yi imani da shi ka mayar da shi ga Allah subhanahu wataala to shikenan kai kuma sai ka huta abin nan da mai magana jari yake kyalan mai keta ita ketarsa sakamakon ka yana wajen wa ina gon Allah shikenan sai ka huta amma ka tsaya kayi zagi kayi cin mutunci kayi kaza kayi kaza ka ma shagalta ga barin yin addu'a Allah ya tsare ka sharrin abin shikenan sun sharrin yazo ya ta samun ka ina roƙo Allah subhanahu wataala ya gadar da mu ya dora ma kan daidai to da wannan kuma mun kawo ƙarshen wannan babin kenan shi ma insha Allah in Allah kai mako muna raye sai mu dora daga nan inda muka tsaya sai mu tashi sabon babi da fata abin da faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu kon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah muna roƙonka a kowane lokaci ka zamanto gatan mu ka shiga cikin al'amuran mu kai jagora a gare mu kai riko da hankulanmu da kwakwalanmu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi Allah ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah muna roƙon ka ka dora mu akan daidai Allah halin da ƙasa take ciki na kuncin rayuwa Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana yalwa Allah ka kawo mana yayewa Allah halin da ake ciki na tsoro Allah muna roƙon ka Allah ka kawo mana aminci Allah ka kawo mana aminci Allah ka kawo mana aminci Allah duk abin da muke tsoro Allah ka amintar da mu shi Allah duk abin da muke fata Allah ka bamu Allah ka sa albarka cikin duk abin da ka bamu Allah ka sa albarka a nomanmu ka sa albarka a kasuwarmu ka sa albarka a ayyukanmu Allah duk hanyar da muke bi mu samu abin rayuwa Allah ka sa albarka a ciki Allah ka wadatar da mu da wadatarka Allah ka arzurta mu da arzikinka Allah ka wadatar da mu gabaran abin hannun waninka Allah subhanahu wataala muna roƙonka ka sanya buƙatar mu a hannunka Allah kar ka sa bukatar mu a hannun bayinka Allah muna roƙonka kowane lokaci ka shiga cikin al'amuran mu kai mana uwa kai mana makarbiya ka yi jagora a gare mu ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka zare mu azabar wuta ka ji kan mu ka ji kan magabatan mu Allah ka ji kan mahaifan mu ka ji kan malaman mu ka ji kan iyayen mu ka ji kan ƴaƴan mu Allah ka ji kan abokan mu Allah ka ji kan matayen mu Allah duk wani musulmi da ya mutu Allah ka ji kan su ka gafarta masa Allah inda muke wa magabata addu'a Allah ka ba mu masu mana addu'a a bayan mu marasa lafiyar mu na gida da na asibiti waɗanda suka kwanta da wanda suke rashin lafiya a tsaye Allah ka ba su lafiya Allah mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu in ka ba su lafiya da mu da su Allah ka horar da lafiyar wajen yin aiki gare ka wajen yin da'a gare ka wajen yin biyayya gare ka Allah karka haramta mana ganin mu inda kake son ka gan mu Allah karka arzuta mu ganin mu inda baka son ka gan mu Allah ka zama jin mu ka zama ganin mu ka zama hannun mu ka zama kafan mu Allah ka zama tunanin mu Allah ka zama to komai namu wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته